Shugabannin hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa daga ƙasashe 21 a Afirka na ƙungiyar ƙasashen Commonwealth na gudanar da taron ƙara juna sani a birnin Accra da nufin bunƙasa ƙoƙarin yaƙi da cin hanci da rashawa a yankin. Sakatariyar ƙungiyar Commonwealth ce ta shirya tare da haɗin gwiwar gwamnatin Ghana kuma taken taron na bana shine ƙarfafa cibiyoyi da tabbatar da gaskiya hanyar yaƙi da cin hanci da rashawa a Afirka ta Commonwealth. Mataimakin babban sakatare a sakatariyar Commonwealth Farfesa Louis Francesi ya jaddada illar cin hanci cin da rashawa ga ci gaban Afirka, musamman idan aka yi la'akari da albarkatu da dukiya da ke cikin nahiyar. The global cost of corruption is 3.6 trillion dollars a year in the world. And of course you can never explain. Ya ce asarar da aka yi kan cin hanci da rashawa a duniya ya kai dala triliyan uku da digo shida. Kuma ba shakka ba za a iya yin bayanin yadda kashi arba'in cikin ɗari na albarkatun ma'adanai na duniya suka kasance a Afirka da damar maki masu yawa da tarin makamashi da yawan matasa. Amma kuma kuma a zahiri ba ambatar mu idan ana batun masu manyan tattalin arziki a duniya da kudaden shiga na GDP da kuma ci gaba. Ina mafarkin waɗancan manyan shugabannin da suka kafa Afirka. kamar yadda babbar sakatariyar kungiyar commonwealth right honorable patricia scotland casey ta ce afirka na asarar sama da dala biliyan hamsin a duk shekara saboda safarar kuɗi ta haramtacciyar hanya hakika a cikin shekaru hamsin da suka gabata asarar da afirka ta yi ga cin hanci da rashawa ya zarce adadin duk wani taimakon raya ƙasa da aka samu a wannan lokacin Anthony General kuma ministan shari'a na Ghana Godfrey Yabo Dami wanda ya wakilci shugaban kasa na Akufo-Addo ya ce gwamnatinsu ta aiwatar da matakan dakile cin hanci da rashawa. The government of President Sanadu Dankwa akufo in 2019 spearheaded the passage of the Right to Information Act 2019 at 989. Yace gwamnatin Nana Ado Dankwa akufo ado a shekarar 2019 ta jagoranci zartar da dokar kare haƙƙin bayanai wato doka ta 989. Yace Yace gwamnati ta karfafa kan ne domin yana da muhimmanci samun labarai da yaɗa shi ba da tsangwama ba a wurin yaƙi da cin hanci da rashawa. Lauya Anas Muhammad mai yaƙi ne da cin hanci da rashawa ya yi ƙarin bayani game da illar cin hanci hanci da rashawa a nan Ghana da ma Afirka baki daya da kuma wasu hanyoyi da za a dakile su. Corruption kamar yadda muka sani na cikin ababa inda ke koma da kowane irin gari baya. Mun zo Afirka ko Ghana zan yance corruption ne number one inda ke koma da mu baya. Tackling corruption abu ne mai wuya amma maganin inda muka sani shine institutions in corruption. Ghana ga muna da su akwai EOCO, akwai OSP, akwai Shiraj, akwai cid akwai parliament akwai su me yasa ni akwai wadanga institutions amma corruption bai zuwa kasa bisa abin ke zuwa kawai ni ba mu ba institutions dama suna aiki amma batun law su dai a matsayin na as lawyer akwai law su dimbin yawa inda an niyya a tackle corruption insha Allah za a yi a tackle corruption problem ni institutions na biyu kuma application of law an yi an magance biyun ga dai kwana batun corruption ko ba ya an fi da shi ba zai zo kasa. Taron wanda za a kammala a ranar 11 ga watan Mayun 2024 ya haɗo kan mambobin hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa na ƙasashen Commonwealth a Afirka, da manyan jami'an gwamnati da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa, ƙungiyoyin farar hula da masu tsara manufofi don a tattauna illar cin hanci da rashawa ga ci gaba bai ɗorewa a Afirka da kuma gano sabbin hanyoyin yaƙi da lamarin wanda ya addabi nahiyar. Idris Abdallah Baƙo. sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.